harkoki gaskiya ko wahala wallahi kagin yanzu da muna sayan mai dubu goma sha shida da ɗari biyar a cikin motar nan yanzu sai ka aje dubu arba'in da uku a cikin motar nan a gaskiya fasinja gaskiya ba fasinja yanzu wallahi wahala yake sha ni ina zuwa Kano mai dubu ba inda bana zuwa ni ya gani nan duk inda ya taso gaskiya wallahi ka gani tun shekarun jiya tun jiyan da an faɗa wani abu shiru ko ko cin garaji man kaje wallahi ba fasinja zuwa Kano ake ɗauka sharun irin wannan ke ɗauka dubu tara da ɗari biyar da ɗari biyar an an double to ka zan dole fasinja ya swiss cars in ka shiga yanzu ka ka samu fasinja ka fasinja mota daya tashi ma sai fi awa uku ko awa biyu da abin da minti goma sha biyar mota ya cika to ya to an samu matsala wallahi ma gidana ɗauka fasinjar yanzu ko a siya hankali kawai saboda kowa yanzu yana siya mai ɗima wajen naira ɗari biyar da talatin da bakwai muke saya din a kama fasinja ma wayansu ma karashin ma ba yanayin kudi kudin su ne gaba daya wayan su ko suke nema a gumu gaba daya sai dai mu ci gaba da yi musu alfarma kuma wani yanzu zai je ya sha mai kamar da safi nan ma na sha mai naira dubu goma sha daya yanzu kwata-kwata lita lita ashirin gani tafiya yana yi eh to ɗaukar fasinjan da muke a da ɗari hudu muke ɗaukawa nan amma zuwa yanya ko mararaba daya haka muna fama da hold up a wajen amma yanzu din 600 muke ɗaukawa zuwa mararaba din da muna zuwa daga nan zuwa old karmu nan abin da ya kama daga jiya 400 amma yanzu ya dawo da ba laifi a mu haka da wannan wata daya wata biyu jikinmu zai saba Eh, ba wani cewa a tafi yajin aiki a yi me a yi me a yi me a bata haka a mu da wannan karin eh, shirin kudin tallafin da aka yi muna ba da goyon baya wa sabon gwamnati da ya hawo nan a gaskiya karin kudin mai da aka yi nan ana samun kalubale akan tafiye-tafiye da muna doka naira ɗari uku da ruku a nan amma yanzu muna doka naira ɗari shida a hakan ma muna neman mu kara kuɗi saboda kaji sayan mai ɗima kuɗin su tafi lita goma sha takwas za a baka a kan naira dubu goma yanzu so kagan kajin yanya so biyu kuɗin na ya kare wannan mai ya kare yanzu daga zuba ana ɗauka mutane zuwa bega daga bega zuwa zuba ana ɗauka mutane ɗari biyar yanzu dubu ɗaya ake doka mutane so jama'a da yawa da dama suna a kan wannan tafiya na kai cewa ma za su bar aiki kuma fasinja su rege sosai ba mu iya samun fasinja kamar kwanaki baya da muke doka fasinja nan so gaske muna kira ga shugaban kasa dan Allah ya taimaka ya sa ido akan wannan tsada mai nan tsada rayuwa ta mana yawa har abincin da muke cin ma yanzu sun kara kudi duk wani tafiyan da kake yi yanzu da duk wani abun da kake sayarwa an kara kuɗi kan kome a yanayin da muke fuskanta yanzu haka nan kuma jama'a ba su iya fitowa da yawa kamar yadda ake fito kwanakin baya shine abubuwan da nake sani akan wannan karin mai da aka yi na.